sallallahu bismillahir rahmanir rahim masu saurare assalamu alaikum hausa radio biyoyi ne kuka kamo daga nan birnin tehran a shirinsa na dare kuma na karshe a yau juma'a haji babbar rana muhammad awal bauchi ke muku sallama da fatan an wani lafiya To gajeren shirye-shiryen da muke dauke da su a shirin namu na yanzu da suka hada da labaran duniya shirin ko kun san Afirka a yau muryoyin masu saurare kesoshin rayuwa amsoshin fikihu da kuma duniyar mu a yau. to da nan dai su ne da idan Allah shirye-shiryen da za ku ji a shirin namu na yanzu da fatan dawo kasan tare da mu tun daga farkon har zuwa karshe inda halin yanzu zan fara da shirin nan na kun san kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau juma'a 26 ga watan maris na shekara ta 2021 wanda ya daidai da kuma sha ga watan sha'aban na shekara ta 1442 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 69 da suka gabata a rana irin ta yau wato 26 ga watan maris na shekara ta 1952 al'ummar kasar kenya suka fara gwagwarmayar neman yancin kansu daga mulkin mallaka na turan burtaniya karkashin jagorancin jomo kenyatta kenya ta fuskanci matsaloli daban-daban daban a lokacin yakin duniya na farko da kuma yakin duniya na biyu amma bayan yakin duniya na biyu al'ummar kasar kenya sun mike domin ganin cewa sun kwaci 'yancin kansu inda suka kafa kungiyar mao mao wadda suke dauke da makamai waɗanda kuma suka halaka adadi mai yawa na turawan birtaniya 'yan mulkin mallaka a kasar ta kenya bayan gwagwarmaya ta tsawon shekaru al'ummar kasar kenya sun samu 'yancin kansu kasar kenya tana gabashin nahiyar afirka ne sannan kuma tana da faɗin ƙasa kilomita murabba'i 580 masu saurare ko kun san cewa shekaru 50 da suka gabata a rana irin ta yau wato 26 ga watan maris na shekarar ta 1971 sakamakon matsaloli na siyasa da zamantakewa pakistan ta gabas wadda ake kira da bangladesh a yanzu ta balle daga kasar pakistan pakistan ta gabas da kuma pakistan ta yamma sun balle daga kasar india a cikin shekara ta 1947 amma pakistan ta gabas wadda mazauna yankunanta kashi 98 cikin 100 'yan kabilar bengal ne sun nuna damuwa akan abin da suke kira nuna musu wariya da pakistan ta yamma take yi wadda kuma ita ce ke da mulki kuma dukkanin harkokin gwamnati suna birnin islamabad ne babban birnin pakistan ta yamma wannan ya sa pakistan ta gabas ta buƙaci kwarekwaren cin gishin kai inda daga nan kuma suka buƙaci ballewa domin kafa ƙasa mai cin gishin kanta amma bayan wannan yunkuri sojojin pakistan ta yamma sun shiga cikin pakistan ta gabas yayin da india ta taimaka ma pakistan ta yamma inda aka gwabza yaƙi tsakanin sojin india da pakistan ta yamma amma da ƙarshe dai sojojin pakistan ta yamma sun sha kashi a hannun sojojin india inda alatilas suka janye wanda kuma hakan ne ya baiwa pakistan ta gabas Gabas damar kafa ƙasa mai cin gishin kanta wadda aka sanya ma suna bangladesh tare da taimakon gwamnatin india sheikh mujib rahman shine ya jagoranci wannan bore bayan kafa bangladesh kuma ya zama shugaban ƙasa na farko amma an kashe shi a wani yunkurin juyin mulki da aka shirya masa ƙasar bangladesh tana makwabtaka da ƙasashen pakistan india da kuma myanmar Masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana. Shirinmu na farko daga misalin karfe shida da minti uku zuwa bakwai da minti hamsin na safe. agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato karfe biyar da minti uku zuwa shida da minti hamsin na safe, agogon GMT da kuma Ghana, akan mita 19 kHz 15730. Shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7:23 da minti zuwa 8:20 da minti agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6:23 da minti zuwa 7:20 da minti agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz 7235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. To shirin ko kusan kenan ku sarara yanzu kuma sai a gyara zama don sauraron labaran duniya wanda zan karanto muku su. To da farko ga muhimman kanunsu. dakarun kasar yaman sun kai wani harin mai da martani kan kamfanin mai na aramco da kuma sansanin sojin saudiya sabuwar gwamnatin kasar libya ta bukaci sojojin haya na kasashen waje da su fice daga kasar mutane biyar sun mutu sakamakon kamuwa da cutar corona a nigeria to sai a gyara zama don sauraron cikakkun labaran duniyan dakarun kasar yaman sun kai wasu hare-haren mai da martani da makamai masu linzami da jirage marasa matuka kan wasu cibiyoyin kasar saudiya da suka hada da kamfanin man nan na aramco da ke kudancin kasar da kuma sansanin sojin sarki abdulaziz da ke gabacin kasar kakakin sojin kasar yaman din birgida janar yahaya sare ne ya sanar da hakan cikin wata sanarwa da ya fitar a yau juma'a din nan inda ya ce dakarun yaman din sun harba jiragen sama marasa matuka guda goma sha biyu bugu da ƙari kan makamai masu linzami masu cin dogon zango guda takwas da suka hada da zulfikar badar da kuma sa'ir zuwa garuruwan rasta nura rabi yambo da kuma jizan janasari ya ce daga wajajen da aka kai wa kan hari din har da kamfanin mai nan na aramco da kuma sansanin sojin sama na sarki abdulaziz da aka fi sani da dahran iya best hakakin sojin na yaman ya ce hare-haren da sun sami wajajen da aka kai su sosai kuma sun yi barna yana mai jan kunnen saudiya din da kawayenta da abin da zai biyo baya idan suka ci gaba da kai hare-hare wa al'ummar yaman sabuwar gwamnatin rikon kwarya ta kasar libya ta bukaci dukkanin sojojin haya na kasashen waje da suka gagauta barin kasar a kokarin da ake yi na kawo ƙarshen rikicin da ya kice kicinyewa a ƙasar da ke arewacin afirka ministan harkokin wajen ƙasar ta libya najila almangush ce ta bayyana hakan inda ta ce muna ƙara jaddada wajibcin ficewar dukkanin sojojin haya na ƙasashen waje daga libya da kuma cikin gaggawa ministan ta bayyana haka ne wata ganawa da ce da manema labarai da takwarorinta na kasashen faransa jamus da kuma italiya da suka zo libya din don nuna goyon bayansu ga sabuwar gwamnatin haɗin kan kasa da aka kafa wadannan kalamai dai na zuwa ne a daidai lokacin da babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya bayyana tsaron damuwarsa dangane da ci gaba da ayyukan da 'yan kasashen waje suke yi a kasar libyan rahotanni daga kasar masar sun bayyana cewa alal akalla mutane talatin sun rasa rayukansu kana wasu sama da sittin kuma sun sami raunuka sakamakon hatsarin da wasu jiragen kasa guda biyu suka yi a garin suhag da ke arewacin kasar ta masar a yau juma'a yayin da take karin haske kan hatsarin hukumar layin dogo ta kasar masar din ta ce jiragen biyu sun ci karo da juna ne bayan da wani fasinja ya ja birki na gaggawa na cikin jirgin a kusa da garin na suhag hukumar ta ci gaba da cewa jan birkin ya sanya daya daga cikin jiragen ya tsaya cak lamarin da sanya daya da ke biye masa kuma ya zo ya ci karo da shi wa lamarin da ya sanadiyar mutuwar wannan adadi na mutane da kuma samun raunin wasu mahukunta a masar da sun tuni an ka fara gudanar da bincike kan wannan lamari to masu saurare kada da shi shafa labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan hausa radio BOH a nan birnin tehran bayan wasu kwanaki na hutu da kwanciyar hankali mahukunta a najeriya sun sanar da mutuwar mutane biyar sakamakon kamuwa da cutar nan ta covid-19 baya ga wasu 97 kuma da suka kamu da ita wacce daga najeriya din sun ce sun nuna cewa a cikin kwanaki shidan da suka gabata da babu wani mutum guda da ya mutu saboda cutar kamar yadda kuma waɗanda suke kamuwa da cuta din suka ragu a bisa sanarwar da hukumar ya hana yaduwar cututtuka ta najeriya ncdc ta fitar ta ce mutane biyar sun mutu a jiya alhamis lamarin da ya sanya adadin waɗanda suka mutu a najeriya sakamakon wani cuta ya kai mutane dubu biyu da talatin da shida har ila hukumar ta ce cikin awanni 24 da suka gabata an samu wasu mutane 97 da suka kamu da cutar wanda hakan ya sanya adadin waɗanda suka kamu da cutar a kasar tun bayan barnata wato tun bayan bayyanar ta suka kai mutane 277. a yau juma'a ne aka bisne tsohon shugaban kasar tanzania john magufuli a ƙauyen suna chato da ke arewa maso yammacin kasar tanzania tun safe yau ne da aka fara gudanar da bukukuwan jana'izan da kuma bisne tsohon shugaban kasar bayan gudanar da taron addu'o'i karkashin jagorancin shugabar kasar samiya soluhu hassan tun da fari gwamnati ta ayyana zaman makoki na kwanaki 21 don tunawa da kuma yin alhini da mutuwarsa da kuma dakatar da ayyukan gwamnati marigayi magufuli da ya mutu ne a ranar larabar makon da ya gabata bayan shafe kusan makonni uku ba a gan shi ba a bainar jama'a lamarin da sanya ake ta raɗe raɗin ya kamu da cutar nan ta covid-19 sai dai kuma daga baya a wata sanarwa ta mutuwar tasa da shugabar kasar wacce kuma a lokacin take a matsayin wato mataimakiyar shugaba ta ce ya mutu ne sakamakon ciwon zuciya da yake fama da ita to masu rarrai karshen labaran duniya kenan To labaran duniyan kenan kuka saurara daga nan Hausa Radio BOH a nan birnin Tehran. To yanzu kuma bari mu je ga sauran shirye-shiryen suka saura mana inda zamu fara da shirin nan na Afirka a yau. Afirka a yau. Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Afirka a yau da a ciki muke tattauna batutuwa da suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin shirinmu a wannan karo za mu taɓo batun cewa a karan farko Firaministan Habasha ya yarda da cewa an tafka ta'asa a lokacin yakin lardin Tigray da ke arewa. arewacin ƙasarsa da ni sunusu wunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. Firaministan ƙasar Habasha a karan farko ya fito fili ya yi kirari da cewa lalle an tabkata asa a lokacin yaƙi da 'yan awarar lardin tigire da ke arewacin ƙasarsa misalin yin fyaɗe ga mata kuma ya ɗauki alkawarin hukunta masu hannu a tabka laifukan abiye ahmad ya yi furci da cewa lalle an tabka ayyukan wuce gona da iri a lardin tigire kamar yadda rahotanni suka bayyana nau'o'in cin zarafin ɗan adam da aka gudanar a lokacin yakin lardin na tigray da ke arewacin kasar kamar yin fyaɗe ga mata da kwace dukiyoyin al'umma firaministan kasar habasha abiye ahmad ya jaddada cewa lalle gwamnatinsa za ta ɗauki matakin hukunta duk wanda aka samu da hannu a aikata cin zarafin ɗan adam kuma ko da a tsakanin jami'an tsaron kasar ne kamar yin fyaɗe ga mata da wawushe dukiyoyin jama'a a lokacin yaƙi da 'yan awarar lardin tigray kamar yadda firaminista abiye ahmad ahmad ya fito fili karara ya bayyana cewa tabbas sojojin kasar eritrea sun kawo ɗauki ga sojojin gwamnatinsa a lokacin yaƙi da 'yan awarar lardin tigre inda a baya gwamnatin habasha ta sha musanta hakan a jawabin da ya gabatar a gaban majalisar dokokin habasha firayim ministan kasar abiye ahmad ya bayyana cewa gwamnatinsa ta samu rahotanni da suke nuni da cewa ana zargin sojojin kasar eritrea da suka kawo musu ɗauki a lokacin yaƙi a lardin Tigray domin yakar 'yan awarar lardin na ƙungiyar Tigray People's Liberation Front da tafka laifukan yaƙi da suka hada da wawushe dukiyoyin al'umma da cin zarafin ɗan adam. Wannan furuci na Firaminista Abiy Ahmad bai yi daɗi ga gwamnatin Eritrea ba, amma duk da haka gwamnatin ta Eritrea ta bayyana cewa za ta ɗauki matakin hukunta duk wanda aka samu da hannu a aikata laifukan yaƙi a lardin na Tigray. A baya dai gwamnatocin habasha da eritrea sun sha karyata cewa sojojin kasar eritrea sun kawo ɗauki ga gwamnatin habasha a yakin da ta ɗaura kan 'yan awarar lardin tigray da ke arewacin kasar duk da rahotanni daban-daban da suke bayyana cewa lalle sojojin eritrea sun shiga cikin kasar habasha domin yakar 'yan tawayen lardin tigray musamman rahoton da kungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta human rights watch ta fitar cewa akwai tabbacin cewa sojojin sojojin kasar eritrea sun aiwatar da kisan kare dangi kan ɗaruruwan mutane a tsohon garin aksum kamar yadda wasu shaidun ganin ido a lardin tigray suka shaida wa kamfanin dillancin labaran rotas cewa sojojin kasar eritrea sun aiwatar da kashe-kashen gilla kan fararen hula a lardin tigray tare da yin fyaɗe ga mata da azabtar da su gami da wawushe dukiyoyi kuma har sun ɗauki hotunan yadda sojojin eritrea suke jibge kayayyakin da suka sata manya. manyan motoci da suka hada da kayan gona da magunguna a kwanakin baya-bayan nan ne majalisar wakilan kasar amurka ta buƙaci gudanar da binciken ƙasa da ƙasa mai zaman kansa kan abin da ta kira manyan laifukan yaƙi da aka tabka a lardin tigire da ke arewacin ƙasar habasha kiran gudanar da binciken ya zo ne bayan da shugaban kwamitin kula da siyasar harkokin wajen ƙasar amurka a majalisar wakilan ƙasar girin gori max da ɗan majalisa daga jam'iyyar republican michelle mike coley suka fitar da bayani da a ciki suke bayyana damuwa kan rahoton da ke cewa an tabka manyan laifukan yaƙi da tilasta wa jama'a ƙauracewa muhallinsu da kuma hana gabatar da taimakon jin kai ga al'ummar lardin tigray gami da shigowar sojojin ƙasar eritrea cikin ƙasar habasha domin murƙushe 'yan awarar lardin na tigray rahoton yana nuni da cewa akwai mutane fiye da miliyan hudu da rabi da suke cikin buƙatar tallafin abincin gaggawa da kayayyaki harkokin kiwon lafiya da mafaka a lardin tigre kamar yadda ake ci gaba da godon gwamnatin abiye ahmad kan amincewa da shirin ba da dama ga kungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam da kafofin watsa labarai gami da jami'an jakadancin ƙasashen yankin kan shiga lardin na tigire domin ganewa idan su abin da ke faruwa ciki sakamakon haka gwamnatin amurka ta buƙaci haɗin kan ƙawayenta kan ɗaukan matakin hukunta masu hannu a cin zarafin ɗan adam a lardin na tigire tare da jaddada cewa ci gaba da bullar rikici da tashe-tashen hankula a lardin suna matsayin babbar barazana ga ingancin zabuka da za a gudanar a kasar habasha a nan gaba game da zaman lafiyan yankin baki daya tun a farkon wannan shekara ce majalisar ɗinkin duniya ta buƙaci gwamnatin habasha kan ta ba da dama ga masu bincikenta shiga cikin lardin tigre domin bincika rahoton da ke cewa an gudanar da kashe-kashen gilla kan fararen hula da yin fyaɗe ga mata da hakan zai iya kai kaiwa ga manyan laifukan yaƙi tun bayan bullar yaƙi a lardin tigray a shekarar da ta gabata ta 2020 a bayanin da shugabar hukumar kare haƙƙin ɗan adam ta majalisar ɗinkin duniya michelle bachelet ta fitar ta jaddada cewar dole ne a ɗauki matakin ganin ba a tauyaye wa mutane da aka zalunta haƙoƙinsu ba hakanan waɗanda suka tsira daga ƙangin zalunci domin kaiwa ga haƙiƙanin gaskiyar lamari da aiwatar da adalci tana mai bayyana tsoronta na ganin an ci gaba da cin zarafin ɗan adam ba tare da bi masa kadi ba rahotanni suna bayyana cewa yaƙi tsakanin sojojin gwamnatin habasha da 'yan awarar lardin tigray ƙarƙashin jagorancin ƙungiyar 'yan to lardin ta tigray people's liberation front ya yi sanadiyar mutuwar dubban mutane tare da raba wasu dubban ɗaruruwa da muhallinsu kamar yadda yaƙin ya rusa kayayyakin more rayuwa da suke lardin na tigray shugabar hukumar kare haƙƙin ɗan adam ta majalisar ɗinkin duniya michel ta kara da cewa akwai yiwuwar ɓangarori da dama da suke da hannu a yaƙin lardin tigray wato sojojin habasha sojojin eritrea mayakan kungiyar 'yan awaren tigre da kuma 'yan dabar lardin amhara sun tabka manyan laifuka da suka saba wa dokokin kasa da kasa da za su iya kaiwa ga laifukan yaƙi da mummunan cin zarafin ɗan adam yayin da shaidun ganin ido daga cikin 'yan gudun hijira da yakin tigire ya ritsa da su suka ba da labarin irin ayyukan cin zarafi da suka gani da suka hada da fyaɗe wawushe dukiyoyin jama'a kisan gilla da sauransu a daidai lokacin da kowane bangare da ake zargi yake ɗora laifukan akan sauran bangarorin da suke da hannu a yakin har ila yau shugabar hukumar kare haƙƙin dan adam ta majalisar ɗinkin duniya michel ta bayyana cewa rahotanni masu ɗaga hankali suna ci gaba da zuwa musu cewa dukkanin bangarorin yakin suna da hannu a tabka manyan laifukan cin zarafin dan adam musamman kashe-kashen gilla akan tubalin bambancin kabila yanki da asali rushe-rushen muhalli da barna ta dukiyoyi kamar yadda Michel take fayyace cewar sun samu rahoton cewa an yi fyaɗe ga mata 136 a asibitin yankin gabashin lardin Tigre a cikin watan Disamban shekarar da ta gabata da kuma watan Janairun wannan shekara baya ga wasu alamomi da suke bayyana bullarcin zarafin ɗan adam da ba a kai ga tantance su ba kamar yadda suka samu labarin aiwatar da kashe-kashen gilla da jami'an tsaron gwamnatin Habasha suka yi wa mutane takwas a lokacin gudanar gudanar da zanga-zangar lumana a garuruwan adigret mikeli share da kuma wakro ranakun tara da goma ga watan fabrairun da ya gabata Michel ta kara da bayyana cewa dukkanin waɗannan rahotanni suna buƙatar gudanar da bincike na musamman kansu domin tantance inganci ko rashin ingancinsu. Hakanan an samu rahotannin kama 'yan jarida a lardin Tigray da masu tarjama ga 'yan jaridun ƙasashen waje duk da an ba da labarin sakin su amma wani babban jami'in gwamnatin Habasha ya yi furuci da cewa za su ɗauki matakin hukunta duk waɗanda suke da hannu wajen murguɗa hakikanin abubuwan da ke faruwa faruwa a ƙasa a lardin na tigray lamarin da zai iya shafar duk ɗan jarida ko mai masa tarjama da ya fayyace gaskiyar abin da ya ji ko ya gani na laifukan yaƙi a lardin tashar talabijin ta cnn ta ƙasar amurka ta watsa rahoton cewa an aiwatar da kisan gilla kan jama'ar da suka taru domin gudanar da bukukuwan addini a garin dingillat da ke lardin tigray a shekarar da ta gabata shaidun ganin ido sun bayyana cewa wasu gungun sojojin eritrea Nigeria sun buɗe wutan bindiga kan wata majami'a ta mabiya addinin Kirista a garin a lokacin da ake gudanar da bikin addini inda suka kashe babban limamin cocin da mata da iyalai ciki har da ɗalibai kimanin ashirin a nata bangaren kungiyar 'yan awarar lardin Tigray da ke arewacin ƙasar Habasha ta Tigray People's Liberation Front ta yi gargadi kan yiwuwar bullar babban bala'i da zai ritsa da jinsin ɗan adam matukar ba a hanzarta aikewa da kayayyakin jin kai yi zuwa yankunan da aka yi ba ta kashi tsakanin sojojin gwamnatin habasha da na 'yan awaran ba kungiyar ta tigray people's liberation front ta yi da'awar cewa mutane a yankunan lardin na tigray suna mutuwa saboda yunwa don haka akwai buƙatar tsoma bakin hukumomin ƙasa da ƙasa cikin hanzari a nata bangaren gwamnatin habasha ta bayyana cewa gwamnatin kasar ta aiki da taimakon gaggawa zuwa yankunan da suke cikin halin su a lardin na tigre kuma a halin yanzu haka an tallafa wa mutane da yawan su ya doshi miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar a gefe guda kuma kakakin hukumar kare haƙƙin ɗan adam ta majalisar ɗinkin duniya jonathan paula ya bayyana cewa hukumar kare haƙƙin ɗan adam ta majalisar ɗinkin duniya ta amince da buƙatar kwamitin kula da kare haƙƙin ɗan adam na ƙasar habasha kan gudanar da binciken haɗin gwiwa dangane da batun zargin cin zarafin ɗan adam a lardin tigire kuma tuni ɓangarorin biyu suka tsara shirin fara gudanar da bincike cikin gaggawa Masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya kawo ƙarshe, a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya. madala yanzu kuma sai shirinmu na gaba shirin na muryoyin masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma kasancewa da mu a cikin wata fitowa ta shirin muryoyin ku masu saurare. Shirin Radio Hausa VOH da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwa daban-daban da suka shafi rayuwa ta da kullum har ma da sada zumunci. Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin malami na farko gare ka. Assalamu alaikum VOH Iran TV wato muryar jamhuriyar musulunci ta Iran da farko dai sunana Usaini Sitar kasuwar kwalliya da magaram. Hakika wannan wannan taro da ake yi a nan kasar mu Nijar na ganin cewa an kawo karshen taɓarɓarewar tsaro a yankin tafkin Chadi mu dai sai dai mu ce Allah dai ya sa hakan ko in ce haka ta cimma ruwa a dangane da wannan zama da ake yi ko ba gaskiya ba duba da cewar an sha yin tarurruka makamantan irin wannan amma ba ta sauya zani ba a dangane da harkar tsaro ka ga yadda a kwanan nan aka dinga kawo mana hare-hare har kusan guda biyu ba ji ba gani ko ba gaskiya ba muna fatar Allah ya sa wannan taro da suke yi eh, wato a samu samu bakin zara sannan a ƙarshe ina addu'ar allah ya ba mu zaman lafiya a mu na afirka da ma duniya baki ɗaya assalamu alaikum jamhuriyar musuluncin tehran suna na kadora diga dan fulani daga jihar bauchi a tarayyar najeriya hakika matakin da runduna sojojin kasar mu najeriya suka dauka na korar mutanen da suke kusa da dajin da jan bindiga suke kaiwa hari gaskiya wannan mataki ya yi daidai dai muna fatan allah ubangiji ya ba su nasara su fatattaki waɗannan 'yan ta'adda da suke shi gaba da halaka mutane waɗanda ba su ji ba su gani ba a ƙarshe nake ƙara addu'ar allah ubangiji ya kawo mana dawwamammen zaman lafiya mai ɗorewa a kasashen mu na afirka da ma sassan duniya baki ɗaya na gode jamhuriyar musuluncin tehran suna na kadora diga ga fulani daga jihar bauchi a tarayyar najeriya Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh murya jamhuriyar musulunci ta Iran mai magana Abubakar Hamma Aliyu daga Yamai babban birnin Nijar. To abin da zan cewa a yau shine wannan bala'i na har-har da ake kai cikin kasar mu ta Nijar. Ubangiji ta Allah ta baraka ta'ala ya ta kawo muna ɗauki da agaji ya muna maganin wannan bala'i da musiba. Sannan kuma masu wannan aiki na ta'addanci Allah ta'ala ya shiryar da su suna da rabon shirya idan ba su da rabon shirya Allah tabaraka wa ta'ala shi sun da za yi da kayan su fatan mu da Allah ta'ala ya tsare mu ya tsare kasan mu ya tsare al'ummar musulmi sashen Hausa na muryar jamhuriyar musulunci da ke Iran mai magana Abdulrahman wanda aka sani da Abdo Kibiya da magaram Zandar to gaskiya taron da ake a birnin Niamey na kasa ta jamhuriyar Nijar na wajen harakan matsalar tsaro to abinda dai muke so ko gane kowa ya gane shugabanni da mu talakawa kowa ya ji tsoron Allah ya koma ga Allah shugabanni ku ringa ma talakawan ku adalci to duk da ke Allah ba mu sabon president wanda mu ba mu san zubin shi ba amma daga duka alamu mun ga mutum ne wanda a aqidar shi a bayanan shi da yake yi yana nuna ba sani ba sabo kenan da wani dan adawa da wanda yake cikin mulki duk wanda ya laifi kawai ya hukunta shi babu sani ba sabo saboda gaskiya Nijar fa sai an zagi ne saboda wallahi azalumai sun yawa kenan don haka alhaji bazum muhammad allah kama ma mu ma mu kama ma da addu'a ka ci gaba da hukunta duk wani wanda ya azalumi hakkin talakawa mai magana abdurrahman wanda aka sani da abdo kibiya da magaram zandar to masu da haka ne muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci yanzu a madadin kowa da kowa da ma waɗanda aka shimriyin su ni hasan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance lafiya to da kyau yanzu kuma sai shiri na gaba wato kisoshin rayuwa Isoshin rayuwa Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum Zainab Bashir ce ke muku sallama barkamu da waraka barkamu kuma da sake saduwa a cikin wannan shiri na kistoshin rayuwa wanda muke karanto muku waɗansu kistoshi da kirubci a cikin wani littafi mai suna almajirai ma 'ya'ya ne wanda nabila rai'u zango ta rubuta to a hali yanzu ma za mu ci gaba daga inda muka tsaya saurin zuwa ya kamo sandar tsohon suka zo ya zaunar da shi yana faɗin ya hankali baba bayan ya zauna saman tabarma alhaji ya ce ina zuwa baba da sauri nufi cikin gida bai daɗe ba sai gashi ya fito ɗauke da kayan karyawa ti cike da kofi zama ya aje mashi kayan a gaban shi ya ce baba bismillah tsohon ya ce wane ne alhaji ce baba ni ne don allah ka yi haƙuri a bisa abin da na maka shekarun baya wallahi na gane kuskure na na ji har garin da kai ma malam abu kwatance amma Allah bai sa na gan ka ba na sha mulkar wahala akan neman ka kamar yadda ka ce na ga canji a rayuwa Allah ya jarabce ni da abubuwa da yawa dukiyar da nake takama da ita sai da ta kusan lalacewa sallar abin da na yi maka don Allah baba ka yafe mani hajiya da kausar ne suka fito don alhaji ya ce su zo ga wannan tsohon nan waje suka samu suka zauna hajiya ta ce don allah baba ka yafe mana mun gane kuskuren mu, kuma wallahi muna kan gyarawa mun yi maka alkawarin ba za mu ƙara wulaƙanta kowane ɗan adam ba bayan tafiyarka abubuwa da dama sun faru da mu ka yafe mana kausar ma hakuri ta bashi cike da damuwa nafisa ta ce baba ka dubi girman allah ka yafe mana domin allah baya ya faƙin wani akan wani mun gode allah da ya ƙara kawo mana kai da a ce ka mutu sai dai idan mun je lahira mu haɗu ba da bude ido tsoho ya yi tare da gyara zama cikin lokaci kan kankani sa ta canza zuwa wannan mutumin da alhaji suka iske a garin shargalle cike da firgici suka matsa baya alhaji kamar zai zuba da gudu saboda tsabar kaduwa malam abu kuwa kallon shi kawai yake yana addu'a cikin ran shi murmushi tsohon yayi ya ce na san za ku yi mamaki abin da kuka gani yanzu to ba abin mamaki ba ne kamar yadda kuka gani tabbas ni ba mutum ba ne ku kwantar da hankalinku ban zo gidan nan dan na cutar da ku ba asali ma na daɗe da yafe muku laifin da kuka yi mani kamar yadda kuka sani mutum da kuka sani a ƙasan wannan bishiyar ba kowa ba ne ni ne hakika allah ya soka da rahama da ka kasance ɗaya daga cikin mutane masu saurin gyara kuskurensu wallahi da a ce ba kai ƙoƙarin gyara kuskurenka ba ina mai tabbatar maka rigar da zaka sa sai ta gagare ka domin domin ka yi matukar bata mana rai a wancan ranar ka ci mutuncin mutumin da bai kamata ba ko ba komai dan darajar shi ya kamata ka daga mashi kafa mutum ba abun wulakantawa ba ne dan adam daraja gare shi mutum da yawa da zaka gansu suna mutane da yawa da zaka gansu suna bara wasu dole ce ta sa suke yin ta duk wanda ka gani a wani matsayi mara kyau kawai ka gode ma Allah da ya barka da lafiya kuma ya azurta ka sadaka ba dole ba ce amma babu wanda ya ce ka wulakanta mabaraci magana mai daɗi ta kanta sadaka ce sadaka kaɗai tana kankare ma mutum zunubinsa amma ba a ce idan baka bada ta ba za ka samu zunubi ba ka taimaki bayan Allah wata rana Allah zai zai taimake ka lokacin da kake neman taimako a madadin rediyon voh hausa da ke karkashin tashar talabijin ta hausa tv ni zainab bashir nake cewa mu zama lafiya To madala daga kisoshin rayuwa ɗin, sai kuma shirinmu na gaba wato shirin na amsoshin fikihu. Amsoshin fikihu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد jama'a masu sauraro assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatu barkan mu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu na amsoshin fikihu to a cikin wannan shiri kamar yadda muka saba tambayoyin da kuke aikowa dangane da al'amura na fikihu muke ba ku amsoshinsu a yau za mu fara da wasu tambayoyi waɗanda ainihin suke gabanmu dangane da al'amura da suka shafi fikihu wannan yake cewa dangane da a ce mutum ne yake cikin sallah sai wani ya zo ya ce da shi wato salam wato ya masa sallama shin zai amsa masa ne dangane da wannan sallama da abin da ya ce da shi ko kuma zai yi ƙari a kai to wannan tambaya kamar yadda a wani lokaci can ko da ke an dan kwana biyu mun taɓa ba da eh, amsar shi yan wannan na farko dai ko mutum sallah yake yi wani ya shigo gurin da yake sallah ya masa sallama kamar yadda muka faɗa malaman fiƙo sun ce lallai amsa wannan sallama din wajibi ne ga wanda yake sallah kada mutum ya ce ai sallah nake yi an zo ana masa sallama ya ki amsawa a'a to amma kamar yadda shi yanzu wannan bawan Allah yake wannan tambaya din idan mutum ya zo ya ce da kai salam kai kuma inda zaka ba shi amsa din zaka ba shi amsa da abin da ya ce da kai ne kar kai kari akan abubuwan malamai abin da suke cewa lallai amsar da zaka bayar ya zamana ta fara ne da salam ɗin ko ka ce salamun alaikum ko ka ce assalamu alaikum waɗannan biyun hanyoyi da za ka iya bi ka amsa sallama in kana cikin sallah kenan amma kar ka kuskure ka ce wa alaikum salam in ka ce wa alaikum salam to ka yi magana ka yi ƙari akan abin da ya kamata a ce ba kai ba saboda haka wannan hanyar da ake bi kenan a amsa sallama yayin da mutum yake sallah kamar yadda na faɗa amsa sallama ko da kana cikin sallah ne wajibi ne ka amsa sallama to amma wannan salam din ta jama'a ita ce a farko ka ce salamu alaikum ko kuma ka ce assalamu alaikum sai ka ci gaba da ka ba wai ka tsaya kuma kana sauraron a gaya maka wani abu ko kuma ka ce wani abu daban ba sannan karka kuskure ka ce wa alaikum salam shi ma ba a so a yi wannan saboda zai zama ya bata maka sallah ka yi magana kenan to wannan bawan Allah yake cewa idan na kasance a cikin sallah na yi zikirin da ake yi a ruku'u sai na yi shi a sujada ko kuma wanda ake a sujada sai na yi shi a ruku'u akwai matsala to to zikiri da ake yi da yi a ruku'u shine subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi to yana nufin cewa a ruku'u maimakon ya ce subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi sai ya ɗauko wanda ake a sujjada ya ce subhana rabbiyal a'ala wa bihamdi kaga wannan ya ɗauko zikirin wani guri ya kawo wani guri kenan to anan idan mutum ya zama hakan da ya yi ya yi shi ne bisa mantuwa ba matsala idan kuma ya yi haka ɗin ne kurin ba tare da ya yi tunanin wannan guri ne na wani abu wanda ya cancanta a yi kaza ba a'a kurin yi ne a bisa kurin yana so ya tsarkake ubangiji subhanahu wata'ala ba tare da la'akarin yau ko kuma a wannan lokacin a wannan gurin wani guri nake wani guri mai ya kamata na ce anan a kurin ya yi ne bisa tsarkake Allah to shi ma malaman fikiyo suka ce wannan ba matsala to ina matsalar suke idan koye haka din shine haka kurin ya san nan gurin ga zikirin da ya dace sai ya ƙi ya ɗauko wani guri ya yi a nan gurin bai kamata ba sai dai inda mantuwa ne amma inda gangan ne ya yi haka to akwai iskali a nan dole nan dai sai ya sake yin wannan ruku eh, zikirin da ya cancanta ya yi a kowane guri shine abin da ya dace da wannan lokaci saboda haka wannan zikirin da ya dace da kowane guri ya kamata a ce ya yi shi a wannan lokaci domin ai abu ne ma wanda yake bai dace a ce mutum wai haka kurin da gangan ya san cewa nan ga irin zikirin da ake yi a ruku'u can ga zikirin da ake a sujada sai ya ɗauko na nan ya kawo nan ya ɗauko wannan ya kawo nan kuma da gangan to wannan ya zama wasa kenan da al'amura wanda suke bai dace a yi wasa a cikin sallah ba shi wannan ba tambayar da yake yi shine dangane da yake cewa to idan kuma aka ce ni na zo zan yi sallar magariba sai na fara gabatar da sallar isha daga baya kuma na tashi ne sallar magariba shin ya wadatar mun ko bai wadatar ba ah, to wannan babban al'amari kenan ya za ka yi lokacin sallan magariba sai kurin ka tashi ka ce za ka yi sallar isha to amma idan ma hakan ya faru misali abin da za ka lura da shi shine cewa a cikin wannan sallan da kake da kake cewa sallar isha ka tayar maimakon kai magariba idan har ka isa raka'a ta hudu ne to wannan wani abu ne zai biyo baya kenan daga baya sai ka yi sallama sannan ka tashi ka yi sallan magariba ka kuma sake yin sallar isha din amma idan baka kai ga raka'a ta hudu ba to a lokacin da wannan raka'an da kake yi misali ta uku kaga ai baka kai ta hudu ba to abin da za ka yi sai ka canja niyya sai ka ɗauki wannan niyyar isha din da ka sai ka mai da niyyar ka ta koma niyyar magariba to in kai wannan sai ka cika sallanka ka yi sallama sannan daga baya sai ka tashi sai ka yi sallar isha ɗinka wannan shine abin da ya kamata a cikin irin wannan yanayi tunda ai dama ba da gangan mutum ya yi ba misamantuwa mantuwa ne zai tashi ya sallar isha ɗin to mun dai baka kai a ta hudu ba to kana ta uku ne to zaka iya mai da niyyar ka kace to ka canja niyya ba wai sai ka bada da baki ba a'a a zuciyanka ka mai da niyya ɗin in ka tuna ka ce a a zuciyanka yanzu ai ya kamata ne sallar magariba ne ya akai kuma yanzu nake cikin isha to kuma kana ta raka ta uku ne to sai ka canja niyyar kurin ka koma magariba din insha Allah amma in ka kai ta hudu ne raka ta hudu to sai ka cika ta hudu ka yi sallama to amma fa wannan ishan babu ita bayan ka yi sallar sai ka sallama sai ka tashi sai ka sake magariba din sannan kuma sai ka yi isha din daga baya to Allah ya samu dace to wannan ke cewa dangane da al'amuran da suka shafi cin abinci ba a lokacin sallah shin akwai matsala a to cin abinci a cikin sallah akwai matsala mana abin da gudana dangane da cin abinci kan cin abinci a dunkule mutum ya faɗi wannan magana amma a cikin al'amura na sallah a yayin da mutum ya da sallah duk wani abu cin abinci ko shan wani abu ai haramun ne wato yana bata masa sallah kana cin wani abu kana cikin sallah kana shan wani abu kana cikin sallah to ai sallah ta lalace ta ma ɓaci gaba ɗaya to amma kuma wannan da ake zancen cin abinci ba yana nufin wai ka ɗauko abinci kana cin cokali nawa ko kuma ka dumure hannu a'a ko da kakkani ne abincin ka ɗauko ka jefa a baki kamar kana cikin sallah sai hannunka ya kai ga aljihunka sai ka ji wata gyada kwaya daya sai ka dauko ka jefa a baki ka ci gaba kana ci kana kuma yin karatun sallah bayan wannan sallah ta lalace babu sallah saboda kan an ci cin abinci ko kuma shan wani abu ba wai sai mai yawa ba fa ko yaya yake ko da kaɗan ne to amma akwai wasu lokutan da zaka ga mutum ya ci abincin ya gama ko kuma ya sha wani abu ko da abun ma lokacin ma mai zaƙi ne ma ya sha shi bai je ya kuskure bakinsa ba ma sai a tada sallah sai ya zo ya tada sallah to a cikin sallah nan da yake akwai dan wani abubuwa na abinci nan da ya makale masa a tsakankanin haƙoransa to irin wannan abin da ya makale a tsakanin haƙora idan mutum yana cikin sallah harshensa ya dan tabo dan wannan abun sai ya haɗiye wannan dan abubuwan da suka mamakale a tsakankanin haƙora malaman fikihu suka ce a ah, wannan ba zai bata masa sallah ba wannan ba matsala ko kuma dan abu mai dan zaki-zaki ya dan sha chocolate kafin ya zo ya tada sallah bayan ya zo ya tada sallansa to dan chocolate ɗin ta dan mamakale masa a baki ko a kar wajen hakoransa sai harshensa ya dan tabo wani guri ya dan ji zaki-zaki to irin wannan malamai abin da suke cewa wannan baya bata masa sallah wannan babu matsala to a takaice waɗannan su ne tambayoyin wannan lokaci kuma daidai gwargwado waɗannan su ne amsoshin waɗannan tambayoyi na fikihu to saboda lokaci za mu tsaya a nan sai Allah ya kai mu shiri na gaba wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tahirin ta madala bayan shirin amsoshin fikihu yanzu kuma bari mu je ga shirinmu na karshe a daren na yau wato shirin na duniyar mu a yau ayi saurare lafiya duniyar mu a yau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 shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. ansarullah ta mabiya hosi da ke rike da madafin iko a mafi yawan kasar yemen ta mai da martani kan shirin da kasar saudiya ta gabatar na neman dakatar da buɗe wuta a yemen da cewa idan har masu wuce gona da iri kan kasar yemen za su ɗauki matakin dakatar da hare-hare kan yemen tare da ɗage matakin killace kasar ta sama da ƙasa da kuma ta ruwa to babu makawa al'ummar yemen za ta kawo ƙarshen duk wani matakin ƙaddamar da hare-haren ɗaukan fansa kan kasar saudiya amma babu dalilin da zai sanya a rubanya batun gabatar da jin kan dan adam da batun wuce gona da irin soji da na siyasa kuma bangaren kasar yemen ba zai taba lamintar wannan wasa da hankali ba shugaban tawagar shiga tsakani kan rikicin kasar yemen muhammad abdulsalam ya bayyana cewa a fili yake cewa kaddamar da yaki da aka yi kan kasar yemen tare da killace kasar ta sama da kasa da kuma ta ruwa da kuma halin wahala da kunci da aka wurga al'ummar yamen ciki ba su taɓa damun ƙasashen da suke ƙaddamar da hare-haren wuce gona da iri kan ƙasar ba don haka halin tsaka mai wuya ne kawai da ya addabi al'ummar yamen kuma tabbas akwai buƙatar fahimtar cewa al'ummar yamen tana son ganin an kawo ƙarshen waɗannan matakan wuce gona da iri kan ƙasar ta domin kubuta daga masifar yaƙi da halin tsaka mai wuya da al'umma ta shiga a ƙasar amma tabbas al'ummar yamen ba za ta taɓa karɓan ƙasa fuskanci ko amincewa da siyasar makirci da yaudara ba A zantawarsa da kamfanin dillancin labaran Rotes, Muhammad Abdulsalam ya bayyana cewa shirin da kasar Saudiya ta gabatar na neman kawo ƙarshen yaƙi kan ƙasar Yemen. Shirin bai ɗauke da wani sabon abu kuma sanin kowa ne cewa Saudiya ce ta ɗaura ɗamarar yaƙi kan ƙasar Yemen tare da killace ƙasar ta sama da ƙasa da kuma ta ruwa. Don haka matuƙar ƙasar Saudiya tana ɗauke da kyakkyawar niyya kan ƙasar Yemen to ita ce za ta ɗauki matakin dakatar da hare hare wuce gona da iri kan kasar da kawo ƙarshen killace yemen wasu masharhanta suna bayyana cewa kasar saudiya ta gabatar da shirin dakatar da buɗe wuta kan kasar yemen ce a matsayin ɗaga farar tuta kan neman dakatar da hare-haren ɗaukan fansa kanta ko sanya burki ga ayyukan wuce gona da iri da take tabkawa kan al'ummar yemen da suka kai ga laifukan yaƙi a ƙarƙashin dokokin ƙasa da ƙasa bayan tsawon shekaru shida tana lugudan wuta kan al'ummar da ba ta takale ta da yaƙi ba hakika masarautar saudiya ta ɗauki matakin ƙaddamar da hare-haren soji kan ƙasar yemen ce tun a ranar 25 ga watan maris na shekara ta 2015 da sunan dawo da tsohon shugaban ƙasar mai burabus kan karagar mulkin ƙasar abdulrabu mansur hadi domin ci gaba da kare mata munanan manufofinta a ƙasar bayan samun cikakken goyon bayan ƙasar amurka da haramtacciyar ƙasar isra'ila kamar yadda wasu daga cikin ƙasashen yamma yammacin turai suka tallafa mata da makamai da dabarun yaƙi sannan wasu ƙasashen larabawa da na afirka suka shiga cikin rundunar ƙawance da ta kafa da nufin murƙushe al'ummar yemen cikin hanzari tabbas yaƙi kan ƙasar yemen ya wurga al'ummar ƙasar cikin tarin matsaloli musamman yunwa da rushe-rushen duk wasu cibiyoyin gwamnati da masu zaman kansu kama daga makarantu cibiyoyin lafiya masana'antu kamfanoni gami da duk wani abin more rayuwa a ƙasar. baya ga hasarar rayukan ɗan adam da suka hada da ƙananan yara da mata da tsofaffi wata cibiyar bincike kan harkokin yaƙi mai zaman kanta a ƙasar amurka ta us based army Complete location and events data project acled a takaice ta bayyana cewa yakin da masarautar saudiya ta kaddamar kan kasar yemen ya lashe rayukan mutane fiye da dubu ɗari tun daga watan maris na shekara ta 2015 zuwa yanzu kamar yadda majalisar ɗinkin duniya ta bayyana cewa mutane fiye da miliyan ashirin da hudu ne suke tsananin buƙatar agajin jin kan ɗan adam a yemen yayin da wasu miliyan goma na daban suke fama da matsananciyar masifar yunwa a kasar amma abin bakin ciki babu wani matakin gaggawa da hukumomi gami da kungiyoyin kasa da kasa suka dauka na ganin sun taka burki ga mahukuntan saudiya kan irin wannan mummunan cin zarafin dan adam a yemen guda kuma a daidai lokacin da sojojin yemen da dakarun sa kai na kasar suka yunkuro musamman kungiyar ansarullah ta mabiya hosi ta hanyar fara gudanar da kere-keren makaman kariya irin makamai masu linzami da jiragen sama marasa matuka ciki wannan lamari ya wurga mahukuntan saudiya da kawayenta cikin tsoro da fargaba inda ko a cikin 'yan kwanakin nan rundunar sojin yemen ta sanar da kaddamar da wasu jerin har-haren daukan fansa kan kasar saudiya musamman musamman kan cibiyar harkokin makamashin kasar da na tsaro kamar yadda a ranar juma'ar da ta gabata rundunar sojin yemen ta tura jiragen saman yaƙi marasa matuƙa ciki kan babban kamfanin man fetur na aramco da ke birnin Riyad. inda suka yi lugudan wuta kan wuraren da aka saita su sannan a ranar asabar da ta gabata jiragen saman yaƙin yemen marasa matuƙa ciki suka yi lugudan wuta kan babban filin jirgin saman abha da ke lardin asir tare da tarwatsa cibiyar soji da ke filin jirgin duk waɗannan nasarori da ƙasar yemen ke samu kan ƙasar saudiya suna zuwa ne duk da tarin na'urori da makaman kariya da manyan ƙasashen duniya suka wadata ƙasar saudiya da su domin kubuta daga hare-haren ɗaukan fansa sakamakon haka masu fashin baƙin siyasa ke bayyana cewa matakin da mahukuntan saudiya suka ɗauka a halin yanzu na gabatar da shirin dakatar da buɗe wuta kan ƙasar yemen yana matsayin ɗaga farar tuta ce ta gujewa ci ci gaba da yaƙi da al'ummar yemen ganin yadda al'ummar yemen ta yunkuro domin kare kanta tare da ɗaukan fansa kan ayyukan wuce gona da iri da saudiya da ƙawayenta suke aiwatarwa kan ƙasar tsawon shekaru shida da suka gabata rahotanni suna bayyana cewa jiragen sama da sojojin ƙasa daga ƙasashen masar maroko jordan sudan haɗaɗɗiyar daular larabawa kuwait qatar bahrain da ƙungiyar zaratan sojojin hayar amurka ta blackwater da a halin yanzu ake kira da academy baya ga kasashen arewacin afirka irin su jibuti eritrea da somaliya sun yi dirar mikiya kan kasar ta yemen tare da yin lugudan wuta kan al'ummar kasar ta sama da kasa da kuma ta ruwa baya ga killace yankuna da hana al'umma zirga-zirga domin gudanar da harkokin rayuwarsu hakika waɗannan matakai da kasar saudiya ta ɗauka kan kasar yemen sun ruga kasar cikin mummunan hali kan haka hukumomin ƙasa da ƙasa misalin hukumar abinci da ayyukan gona ta majalisar majalisar ɗinkin duniya wato fao da asusun kula da ƙananan yara ta majalisar ɗinkin duniya unicef da kuma hukumar samar da abinci ta majalisar ɗinkin duniya wfp suka jaddada cewa matsalar rashin abinci mai gina jiki da ke fuskantar ƙananan yara a yemen 'yan ƙasa da shekaru biyar a duniya ta kai matakin kwaloluwa a yankin kudancin ƙasar a cikin watannin baya-bayan nan na shekarar da ta gabata waɗannan hukumomi na ƙasa da ƙasa sun fitar da bayanin haɗin gwiwa da a ciki suke bayyana cewa bincike da bitar halin tsaka mai wuya da ƙananan yara suka shiga ciki dangane da matsalar rashin abinci mai gina jiki a yemen sun kai matakin ƙarshe sai dai samun ƙarin mummunan yanayi a yankin kudancin ƙasar ta yemen a cikin shekarar da ta gabata har ila yau binciken yana nuni da cewa akwai mata masu ciki da basu gaza 250 ba ko mata masu shayar ciyarwa da suke fama da matsalar rashin abinci mai gina jiki sakamakon haka manazarta a majalisar ɗinkin duniya suka yi gargaɗin cewa yawan matsalar rashin abinci mai gina jiki zai ƙara yin muni a ƙasar yemen zuwa shekara ta dubu biyu da da ashirin 2021 matukar aka ci gaba da fuskantar matsalar tsaro a ƙasar sakamakon hare-haren wuce gona da irin rundunar ƙawancen saudiya kamar yadda kungiyoyin ƙasa da ƙasa masu ba da agajin gaggawa suka taka gagarumin rawa wajen rage kaifin matsalar rashin abinci mai gina jiki a wasu yankunan ƙasar ta yemen amma a shekara ta 2020 da masifar killace yankuna ta yi kamari a ƙasar matsalar ta ƙara yin mummunan tasiri musamman ganin yadda matsalar cutar annobar corona ta ƙara wurga rayuwar mutane cikin halin kakanikayi ƙari kan haka matsalar hare-haren wuce gona da irin ƙasar saudiya da Ƙawayenta kawayenta kan ƙasar yemen ta janyo tsaiko a tallafin jin kan dan adam ciki hada taimakon kayan abincin gaggawa da ake gabatarwa a ƙasar da tsabtataccen ruwan sha da magunguna da kula da muhalli kamar yadda shirin magance matsalar karancin abinci mai gina jiki ya dakata cak kuma babu lokacin ci gaba da gudanar da shirin sakamakon shiru da duniya ta yi kan kasar ta yemen saboda goyon bayan da manyan kasashen duniya ke nunawa ga kasar saudiya musamman kasar amurka hakika kwararru a majalisar ɗinkin duniya da suka gudanar da bincike kan kasar yemen sun jaddada cewar mummunan halin da kasar ke ciki shine babban dalilin wurga al'ummar yemen cikin wannan kangi mai wuyan sha'ani da kananan yara da mahaifansu mata suke fuskantar matsalar rashin abinci mai gina jiki lamarin da ke janyo saurin bullar cututtuka musamman cutar olsa da karuwar matsalar rashin ingantaccen abinci mai gina jiki da karin lafiya kamar yadda matsalar da ke faruwa a kasar yemen ta gurgunta shirin gabatar da tallafin abinci da magunguna da kula da gurbatan muhalli da rashin samun damar gudanar da rigakafin cututtuka ga kananan yara misalin rigakafin shan inna da sauransu a nashi bangaren tsohon wakilin majalisar ɗinkin duniya na musamman a kasar yemen jamal bin umar ya yi tsokaci kan matakin da mahukuntan saudiya suka ɗauka na shelanta shirin dakatar da yaƙi kan kasar yemen yana mai mai bayyana cewa hakika kasar saudiya ta shiga cikin halin tsaka mai wuya a yemen sakamakon haka dole ne ta nemi hanyar ficewa daga ciki yana mai bayyana cewa tabbas tun a shekara ta 2015 babu wani shiri da aka gabatar domin warware rikicin kasar ta yemen kan tubali na adalci umar ya jaddada rashin amincewarsa da duk wani tsoma bakin kasashen waje a harkokin cikin gidan kasar ta yemen yana mai fayyace cewar rikicin kasar yemen dambaruwar siyasar cikin gida ce kuma ɗaukar matakin soji kan ƙasar ce ta ƙara dagula al'amura da matsalolin ƙasar sakamakon haka zaman tattaunawa tsakanin ɓangarorin ƙasar ita ce hanya ɗaya tilo da za ta warware rikicin ƙasar saboda babu wani ɓangare da zai rinjayi ɗaya ɓangaren komai tsawon lokacin da aka ɗiba ana yakin basasa a ƙasar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 To madala masu saurare da haka muka kashin dukan abubuwan da zamu iya gabatar muku a shirin namu na yanzu sai kuma da dan Allah a safiyar gobe Asabar inda za ku ji mu dauke da wasu sabon shirye-shiryen to amma kafin nan a madan dukkanin waɗanda suka taimaka shirin yakan kama ni da na kasance da kotun daga farko har zuwa ƙarshe ne ke cewa ku zama lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.